amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Muni wa Allah godiya cikin sa da amincewarsa da wasa da ya ƙara kaddara saduwanmu wannan lokaci mai tarin albarka Muni wa Allah godiya bisa haka muna sa Allah ya karbi kyawawan ayyukanmu mu Allah ka yafe mana Allah ka bami ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take Allah ka bami ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take Allah ka ba mu ikon guje mata yan uwa a gurguje kamar yadda kuka gani ko da yaushe mukan zo don mu haska wa bayin Allah don su gane hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma hanyar da waɗansu shaidanu cikin mutane suka ƙirƙiro don su kautar da bayi daga hanyar Allah wacce aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ita kamar yadda kuka gani na ce duk wanda ya imani da Allah ya imani da manzan Allah ba zai yi salatul fati ba wannan da awanai kuma ina da wujjoji waɗanda suka sa ni na faɗi haka magana ne na ilimi duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai yi salatul fati ba wannan hukunci ne am an gane hukunci ne am don haka zan sa wannan hukunci a sikeli da wujjoji masu gamsarwa wanda zan sa ringa wa jama'a su ringa gani ina da wujjoji kamar haka wujja ta farko shi ne salatul fati an yi da'awa ita zancen Allah ce haka aka ce zancen Allah ce waɗansu daga cikin ɗariƙa waɗanda ba su san inda aka dosa ba sukan so su ba da kariya ga cewa ita salatul fati zancen Allah ce sai su ce a ai ma'ana an tattaro ta ne cikin Alƙur'ani Allahumma ƙulillahumma haka salli inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ala sai a ce ala muhammadin ala sayyidina sai a ce wa sayyida wa hasura wa nabiyyan min salihin muhammad sai a ce wa ma unzila ala muhammad ko muhammadun rasulullah alfatih sai a ce inna fatahna laka fatahan mubina gaskiya duk wanda yayi yi da'awar haka a ɗariƙa tantirin jahili ne saboda yin da'awar haka ma ta haka aka tattaro ta yana ƙaryata shehunai kuma duk cikin littattafan ɗariƙa kakaf waɗanda suka tabbatar salatul fati zancen Allah ne ba su ce an haɗo ta ta haka ba kisa irin su mai guduma ne suke yi masu da'awa bisa hauka bisa jahilci amma a ilimance babu littafi na ɗariƙa da mai shi zai ɗaga guda ɗaya ya baka amsa cewa salatul fatih ta zama zancen allah ne saboda an haɗo ta an tattaro ta daga cikin alkur'ani babu wannan littafin eh, a cikin ɗariƙa babu kakaf ba wanda ya sai buɗe littafi ya ce ta zama zancen Allah ne saboda an tattaro ta cikin ayoyin alkur'ani babu wannan kawai da da'awa ce ta wauta da jahilci ba bisa ilimi ba an ce zancen Allah ne saboda wai mala'ika ne ya zo da ita a cikin takarda ta haske a rubuce mala'ikan shi ma ba shi ya rubuta ba zan kuma nuna za su faɗi yaya aka aka rubuta ta kuma da me aka rubuta ta suka ce shine da alƙalamin ƙudurar Allah da shi aka rubuta ta amma shi karan kansa mala'ikan ya zo da ita ne a rubuce shi ma wanda aka kawo wa sayyidul bakari ba shi ya wallafa ta ba a rubuce aka saukar da ita kaga na ce ta nan tafi alƙur'ani saboda shi alƙur'ani kuttabul wahayi su ne suka rubuta annabi yana da sahabban da suka yi masa rubutun alkur'ani wanda in an saukar da aya annabi salama kan kiran wa'annan kuttabul wahayi din su rubuta ayoyin alkur'ani a rubuta a kashi a abin da binu a jikin fata haka ga wanda ya karanta ulumul qur'an zai ga wannan abin da nake faɗi to amma su suka ce a a rubuce aka zo da salatul fati kaga tafi alkur'ani ta nan littafin Allah alkur'ani wanda Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi wanda Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu wanda Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay wanda Allah ya ce tibiyanan likulli shay wanda Allah maɗaukacin sarki ya ce kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wal yatadhakkar ulul albab littafin da Allah ya ce la ya'tihi al min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid shi mutane ne suka rubuta shi kuma da alƙalami na sahabbai aka rubuta amma shi salatul fati a rubuce aka saukar da shi an kuma rubuta shi ne da alƙalamin ƙudurar Allah gashi kuma mu shiga karatu kai tsaye don muna yi muna nunawa wani sai ya zaci ƙarya muke musu wallahi amma in muna yi muna nunawa jama'a suna son gaskiya suna son Allah sai ka ga sun gane wannan gashi cikin jawahirul ma'ani ne ka gan shi jawahirul ma'ani ina maimaita na ce wannan alkur'anin 'yan ɗariƙa ne saboda babu wani kuskure a cikinsa kwata-kwata babu wani ɗan ɗariƙa da mace ta haifa zai zo ya buɗe ya ce nan shehu tijjani kuskure ya yi babu kamar yadda alkur'ani ba a samu kuskure ba to haka shi ma jawahirul ma'ani babu kuskure a cikinsa shi yasa ni in na tayi sai in ce ƙur'anin 'yan ɗariƙa saboda yadda alkur'ani yake babu kuskure a ciki to haka ma shi ma jawahirul ma'ani duk zancen shehu tijani babu kuskure ko ɗaya kaga ya zama alkur'ani ta wannan bangaren to a cikin wannan jawahirul ma'ani in ka duba cikin juz'i na ɗaya gashi juz'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas tsaya ka ji yanda aka samu salatul Fati, yanda aka saukar da ita a rubuce daga nan gashi shafi na hamsin da takwas juz'i na ɗaya ya ce sun maƙala shaihu radiyallahu anhu sannan shehu tijjani ya faɗi in ji shek aliyu harazim ya ce wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam ya ce wai manzan allah ya bani labari An annaha cewa ita lamta takun min ta'alifil bakari Ba ta kasance daga wallafawa bakari ba ita salatul fati ai salatul fati ilima ugulika ila ila akhirihi kenan kaga akai aka same ta shehu tijani walakinahu tawajjaha ila Allah muddatan tawilatan cewa shi sayyidul bakari ya fuskanci Allah ne wani mudda wani lokaci mai tsawo me zai yi masa an yamnahu salatan ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya masa kyauta na wani salati da zai wa annabi sallallahu sallama a lokacin fa akwai salatul ibrahimiyya amma shi wannan bai ishe shi ba wani yake nema Allah ya bashi akwai salatin da manzan Allah ya koyar da sahabbai amma shi bai masa ba wani yake nema ga abin da yake cikin wanda yake nema fiha cikinta thawabu jami'i salawati akwai ladaddaki da dukkanin salatai kakaf wa sirru jami'i salawati akwai sirrika na dukkanin salatai kakaf wanda Allah zai bashi wa tala dalabuhu muddatan neman saye tsawo wani lokaci yana tewa Allah naci shi na manzon Allah bai ishe shi ba wani yake nema Allah ya bashi yi tewa Allah naci wa tala talabuhu muddatan me ya faru daga ƙarshe sun ma'ajaba da da'awatahu sannan sai shi Allah ya amsa addu'arsa da Allah ya amsa addu'arsa wa ya aiko ya kawo masa wannan ibada ta salatul fati fa fa'atawul malaku kawai sai mala'ika ya zo masa da me ya zo masa bi hadhihi salati da wannan salatin mala'ikan ne ya rubuta ta ko an rubuce ya zo da ita makatubatan an riga an rubuta ta abin rubutawa ne a cikin fata ko a ƙashi yadda aka rubuta alƙur'ani aka rubuta ta ko a jikin abin dabino a'a fi sahifatin minan nuri ita cikin takarda ta haske aka zo da ita takarda ta haske aka zo da ita to abubuwan da muke nema 'yan ɗariƙa su mana bayani da Allah yaya aka aka san mala'ika ne ma ya zo da ita don duk wani wanda zai yi da'awa ya ce mala'ika ne ya zo masa to muna tuhumarsa ya aka yi san mala'ika ne don zai iya ganin aljan ya zo ya ce shi mala'ika ne ya aka yi waye sanar shi cewa hakikatan wannan ma mala'ika ne idan ba annabi ba babu wani wanda wani zai zo masa ya ce wannan mala'ika ne babu duk duniya manzan Allah sallama shi ke da haƙƙi ya ce wannan mala'ika ne mala'ikan a siffarsa ta mala'ika ya zo ko a siffa ta mutum saboda ba a riska a tantance wannan mutum ne ko mala'ika in dai ba Allah ya sanar da mutum ba ta hanyar wahayi to na farko wa ya sanar shi cewa mala'ika ne sannan wannan salatin an ce a rubuce aka kawo ta ita kaga yadda ta fi alkur'ani shi alkur'ani ba a rubuce aka kawo shi ƙasan duniya ba an gane haka ya ringa sauka ta hanyar wahayi sahabbai suka ringa rubuta shi amma ita salatul fati ba a nan duniya aka rubuta ta ba ita ita aka aka kata a rubuce a sauke eh makatubatan fi sa'ifatin minan nuri eh cikin takarda ta haske ba a inda aka ringa rubuta alkur'ani aka rubuta ta bai ita ina ai tafi karfin nan cikin takarda ta haske kaga wa'annan abubuwa ne wanda mutum ba zai iya kare su a ilmance ba wallahi in kuma zai iya karewa zan gama na buɗe layi eh, na farko an ce ba sayid bakari ne ya wallafa ta ba allah ya fuskanta ya ba shi kyautar wani salati duk salatin da annabi ya koyar da sahabbai ba shi yake nema ba shi shi wannan duk ba su ishe shi ba eh, wannan ba su yi masa ba wani yake nema Allah ba bashi da ya wa Allah na ci ya wa Allah na ci wai sai mala'ika ya zo a takarda ta haske da wannan ibada don ibada ce ibada ce shi yasa ta nan muka ce kamar wani sabon annabi ne saboda ta'arifi na annabiyu ko annabi'u ko ta'arifi na nubuwa kamar yadda imamul qurtubi ya faɗi al-imam ibn hajar ya ka a cikin fathul bari yace wan nabiyyu fil urfi huwa al munabba'u min jihati llahi bi amrin yaqtadi taklifan shi annabi a istilahi na shari'a in an ce annabi huwal munabba'u shi abin bawa labari ne ta ina min jihatin lahi ta bangaren Allah a bashi labari da me za a bashi labari bi amrin da wani al'amari da wani umarni na a aikata wanda ya katadi taklifan yana hukunta ɗora nauyi taklifi cikin al'ahkamu taklifiya alhamsa akwai alwajib sa'annan akwai almustahab an gane ko almandub an gane sa'annan akwai almakro akwai alharam akwai almubah wayannan su ne al'ahakamu taklifiya guda biyar idan abu umarni ne an gane idan abu umarni ne to yana cikin ɗayan biyu ko dai ya zama wajibi ko dai ya zama mustahabbi to idan aka samu wajibi to ya taklifan haka in aka samu mustahabbi ya taklifan to in ka auna ka duba cikin salatul fati dole ko dai ka ce mustahabbi ne ko ka ce wajibi ne duk kuma inda ka ɗora shi an yi da'awar annabta ne wani saƙo ne ya zo bayan annabi muhammad to in kana kishin manzan allah ba za ka yi shi ba in kana kishin allah to ba za ka yi shi ba saboda za ka gazgata allah ne na cewa saƙo ya ƙare za ka gazgata manzan Allah ne na cewa saƙo ya ƙare ko ba za ka gazgata shi ba Allah ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce a yau ne tun lokacin da annabi sallama yake raye Allah ya ce a yau ne na cika muku addininku na cika ni'imata ta gare ku na yarje muku da musulunci ya zamanto addini manzan Allah ya tara sahabbai ya ce hal ballagtu suka ce na'am ballagta ya rasulallah ya ce Allahumma fashhad na isar suka ce ka isar ya ce to Allah ka shaida ya faɗi cikin hadisi ingantacce ma baƙi ya shai'un illa buyyina lakum ba abin da ya saura kakab face an muku bayaninsa amma suka ce bai yi bayanin salatul fati ba wallahi haka yake cikin jawahirin ma'ani suka ce manzan Allah bai yi bayani kan lamarin salatul fati ba amma manzan Allah ya ce ba abin da ya saura sai da ya bayani bai ɓoye komai ba amma mu koma cikin jawahirin ma'ani su ba mu wannan amsar kaji shin manzan Allah ya yi bayanin lamarin salatul fati ko bai ba bayani da kansu gashi cikin jawahirul ma'ani juzi'i na ɗaya shafi na hamsin da tara gashi yake cewa ƙultu sheikh ali wa harazim ya ce na ce li sayyidina radiyallahu anhu ga shehu tijjani shugabanmu na ce da shi wahal kana sayyidul wujudi sallallahu salama aliman bi hadha al-fadli al-muta'akhir fi waqtihi ya ce shin sayyidul wujudi shine annabi muhammad an gane duk da cewa nan akwai wani abu amma musallama musu aka saboda alwujud yanda suke faɗi akwai alwujudul haƙiƙi akwai alwujudul majazi suka ce Allah shine alwujudul haƙiƙi shi yasa kamata yi ku ce ma sayyidul mawjudi ba sayyidul ba sayyidul wujudi ba to amma mu je wahal kana sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam aliman bi hadha al-fadl mutaakhir fi waqtihi sai aka tambayi shehu shin annabi sallama ya kasance masani da wannan falalar da ta zo daga baya cikin lokacinsa daga bayan lokacinsa aka same ta qala sai shehu tijjani ya ce na'am eh huwa alimun bihi ya san da shi ƙultu to sai na ce wa shehu tijjani in ji Aliyu ali harazim tunda ka ce ya san da shi an gane tunda ka ce ya san da shi ƙultu na ce wali malam ya zkurhu li ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'in to tunda ya san da shi me yasa bai bayyana shi ga sahabbansa ba yardar Allah ta tabbata gare su baki ɗaya. lima fihi min hadha alkhairi saboda abin da ke cikin salatul fati na wannan alkhairin zai la yukayyaf wanda ba za a iya kayyafa shi ba a ce ga yanda yake shi alkhairin da yake cikin salatul fati dan me yasa to bai bayyana abai ba qala sun shi tijjani ya ce mana'ahu amrani wai al'amari biyu ne ya hana manzan Allah ya bayyana kaga nan ya tabbatar dai manzan Allah bai ambace shi ga sahabbansa ba dan tambaya aka yi wali malam ya li ashabihi me yasa bai ambata sahabbai ba kaga ya tabbatar bai gaya sahabbai ba to dan Allah manzon Allah zamu gazgata da yace ma baki shay'un illa buyina lakum ba abin da ya saura sai da aka yi muku bayanin sa ko a'a wa'annan da da suka ce bai bayyana ga sahabbai ba zamu gazgata shi sa in kai imani da manzon Allah sai ka bar musu kayansu. ƙala sai ya ce mana'ahu abin da ya hana shi ambatansa wa sahabbansa ya ce amrani al'amura ne guda biyu al'awwal al'amari na farko annahu cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama alima bi ta'khiri waqtihi ya san lokacin salatul fati zai yi jinkiri daga baya zai zo kaji fa suna gaya mana da kansu cewa ba a yi ibadar Allah da salatul fati a lokacin manzan Allah ba sannan wa adami wujudi man yuzhiruhu Allahu ala yadayhi fi zalikal waqti abin da yana shi shine ya san cewa salatul fati zai yi jinkiri ba lokacin zai zo ba daga baya zai zo sa'annan kuma da rashin wanda za a bayyana wanda Allah zai bayyana shi a hannunsa a wannan lokaci kun ga dai salatul fati ba a hannun manzon Allah aka bayyana ba a wannan lokacin ba a bayyana shi a hannun manzan Allah ba a hannun wanda ya zo daga baya ne wannan al'amari na farko kenan ya ce asani abu na biyu da ya hana manzan Allah ya ambaci salatul fati wa sahabbai annahu law zakara lahum hadha al-fadl al-azima cewa da zai ambata musu wannan falala babba fi hadha al-amal al-qalili cikin wannan aiki dan kaɗan falala ce mai girma amma aiki ne ɗan kaɗan eh la talabu da sun nema daga manzan Allah su sahabbai an yi hu lahum ya bayyana musu lamarin salatul fati ko ya karanta musu shi saboda me li shiddati hirsihim li shiddati hirsihim ala saboda tsananin kwaɗayinsu akan alkhairi walam yakun zuhuruhu fi waqtihim kuma bayyanarsa bai kasance cikin lokacinsu ba wato bayyana salatul fati ba lokacin sahabbai ba ne ya ce wale haza saboda wannan ne lam yadhkurhu lahum bai ambaci salatul fati ga sahabbai ba don Allah ku ji sun tabbatar da kansu cewa annabi sallallahu sallama bai bayyana salatul fati ba ya ɓoye wa sahabbai yanzu don Allah manzan Allah za ka gazgata da ya ce ba abin da ya saura face ya yi bayani ko a'a wannan abin da aka faɗi za ka gazgata don Allah in dai kai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi ya isar da komai to dole ka bar musu kayansu amma in a'a baka imani da cewa manzon Allah ya isa baka iya yi tunda baka yadda ya isar da komai ba akwai salatul fati da bai bayyana ba yadda suka faɗi sai daga baya wani yake nema sai aka bashi mala'ika ya zo masa da shi a cikin takarda ta haske a rubuce a rubuce cikin takarda ta haske a rubuce ba a nan duniya aka rubuta shi ba saɓanin alkur'ani sa'abbai ne suka rubuta kai akwai inda suka ce da alƙalamin ƙudura aka rubuta shi ma da alƙalamin ƙudurar Allah aka rubuta alƙalamin ƙudura na Allah da shi aka rubuta ga wajen kuma tsaya in nuna muku to wallahi wannan imaninmu da annabi Muhammad sallallahu alaihi yardanmu da shi da cewa ya isa ya bayyana komai da kishinmu da shi shi ya sa ma ba ma yin ma salatin wallahi gwara mi namu da lafazinmu wallahi gwara in yi nawa da lafazina da in je in yi wanda aka tuhumci manzan Allah da ɓoyewa wallahi saboda ina kishinsa saboda na gazgata shi na san ya isar amma an ce bai ambata wa sahabbai ba wai saboda me saboda ya san sai daga baya zai zo addinin na baya ne ba tsoho ba ne sabon addini ne eh, daga baya ne zai zo kuma ba wanda za a bawa ba wanzan Allah za a bawa ba <laughs> eh, wani za a bawa daga baya wani za a bawa daga baya ba manzan Allah za a bawa ba shi yasa aka ce haka assalamu alaikum ala ina karatu afwan to shi kenan insha Allah <coughs> to ga inda suka ce kuma da alkalamin ƙudura aka rubuta na'am yan uwa kuɗin ya haƙuri an samu wannan data ce ta ƙare sai kuma na wannan to kamar inda muke bayyanawa kishinmu da manzan Allah wallahi ya sa ba ma yinsa wallahi yaddanmu da manzan Allah da gazgatawanmu mu wa manzan Allah ya sa wallahi ba ma yin kwata kwata wallahi gwara ne da larabci na wallahi da in zo in yi abin da aka kawo shi ake tuhumar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi gwara ne da larabci na ni in tsara na yi eh, ya fi mun kwanciyar hankali amma a zo a ce mala'ika ne ya kawo shi a ce manzo Allah bai bayyana wa sahabbai shi ba ni abin da manzo Allah ya bayyana wa sahabbai zan yi dan na san bai ba komai ba sai da ya musu bayani shi zan yi eh shi zan yi amma abin da aka ce gashi <laughs> wai bai gaya musu ba karrafa aka ce fa bai gaya musu ba bai gaya wa sahabbai ba eh ni wallahi abin da manzo Allah ya gaya sahabbai shi saboda babu wata ibada da take sunanta ibada wallahi Allah zai karba a ce wai sahabbai ba su yi ta ba a'a e, ina ni wanda e, ni wanda manzo Allah ya koyi sahabbai zan yi akwai wanda yake ta kira na dan ya da Allah ku yi haƙuri sa ina ganin za mu sa nan ba waya kawai sai kun zo sauran sauran sai kun zo ga nan ba waya nan a in sa nan ba waya sauran sai kun zo akwai inda aka ce fa in baka yadda zancen Allah ba ne baka da lada kwata-kwata in baka yadda salatul fati zancen Allah ba ne shi yasa muke gaya wa waɗanda kawai suka tsince shi a bakin titi ka gani kofa gidanku akwai zawuya? ka ji ana wazifa ka ɗauke shi kai ma ka baka bakka da wannan falalar tasa saboda baka karɓa ba daga shehu tijjani ko da wasita har izuwa shehu tijjani kawai ganinsa kai a titi kake baka da wannan falalar haka aka faɗi aka ce in baka yadda zancen Allah bane ba ma bakka da lada kaga sai an kore ka daga imani da Allah sannan za a kai ka cikinsa dan daga sanda ka yadda zancen Allah ne eh to wani sabon abu ake ka yadda zancen Allah ne amma ba cikin alkur'ani ba ka yadda zancen Allah ne amma ba ta hanyar manzan Allah ya zo ba kuma zancen Allah wa ma kana Allah li basharin ayyukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma na huwa aliyun hakim eh, daga san da ka da zancen Allah ne to ka kwashe kayanka daga gaban manzan Allah saboda an samu zancen Allah ta wata hanya ya zo ma yanzu ka ajiye manzan Allah a gefe ta wata hanya kake karɓar zancen Allah ko saƙon Allah ta wata hanya ba ta hanyar annabi Muhammadu ba zancen Allah kuma aka ce sharaɗin samun ladan shine sai ka yadda zancen Allah ne kuma sai an baka da izini shine ke ma amfani daman duk zikirin tijjaniya fa kamar yadda shehu ibrahim ya faɗi cikin kashiful ilbasi ko kashiful albasi an fi fidatul khatimi abul abbasi sai da izini shine yake amfani kawai ka je ka zauna a wazifa baka karɓa ba <laughs> ba zai ma amfani ba haka yake cikin eh, wannan cikin kashiful ilbasi to daga sanda ka yadda zancen Allah ne to yanzu nan kana karɓar zancen Allah ta wajen wani annabin kenan ba annabi Muhammadu ba ko saƙon Allah na ibada daga wajen wani annabi kenan yasa Allah duk mai hankali kuma wanda ya imani da Allah da manzan Allah ba zai yi shi ba zai bar musu kayansu eh, haka suka ce kuma wani falala da aka kawo saboda a kore ka daga yin na annabi muhammadu aka cika shi da falala aka cika shi da falala mahaukaci sai ya ɗauka ya yi wanda bai san abin da yake ba sai ya ɗauka ya yi to ai falalar ba allah ne ya bada ita ba idan allah ne ya ba da ita ta wajen wani annabi zai bada wannan falalar ko kuma ta wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama eh in ma yana da wannan falalar kenan waye zai faɗi wannan falala annabi muhammadu ne zai faɗi shine annabi mu ba yanda za a yi wani ya zo ya ta faɗa falalar wani abu wannan ne yasa shekul islam ibnu taimiyya daga cikin waɗanda suka ƙi karɓar abin da ya faɗi dangane da ya hayu ya qayyum akwai usaimin wujjar da usaimin ya faɗi cewa ya hayu ya qayyumu guda arba'in ɗin nan tana raya zuciya tana kaza kaza ya ce wannan ba a riskarsa sai ta hanyar wahayi haka usaimin ya faɗi allah ya musu rahama duka to yadda muka ɗau malaman mu kenan in suka kawo wani abu wanda yake layu la yudraku bil ijtihadi sai mu ce ijtihadin su ne amma anan ba a ijtihadi Allah ya musu rahama mun ban musu shine sunna tsantsa amma mutum ya kawo ma abin da ba a samunsa sai ta hanyar wahayi ka karɓa ka gazgata shi kai ta yi ka ce kana bautar Allah da shi sharaɗin ma ka yi shi ma sai ka yadda hakan ne kaga ku ta zage-zage amma dai ku zo ku yi karatu dai ba za ku yi ina kallon ku a kwamen Allah ya fe muku Eh, ga wani sunansa muhammad sani sunan mu ɗaya da shi yana ta zagi na a kwamen allah ya fi ma muhammad baka sani ba ne allah ka shirye shi bai sani ba ne gani yake ni ne ɓataccen allah ya gane da kai na ya fi ma na ya fi ma wallahi hagga allah eh, baka san inda ake janka ba ne ni na san implication ɗin sharrin da ya kunsa in ni ne na ci gaba da yi to da tuni na ajiye kayana a gaban wani na kwashe daga gaban annabi muhammadu in ni ne nake yi amma kai baka sani ba ne yaudarar ka yi. tsaya ka ji wata falala da aka bashi don a kore mutane daga yin na annabi muhammadu tsaya ka ji wata falala da aka bashi tsaya ka ji wata falala da suka bashi gashi cikin jawahirul ma'ani tsaya ka ji wata falala da aka bashi aka ce ƙala radiyallahu anhu ka gani cikin shafi na hamsin da takwas tsaya ka ji wata falala ƙala radiyallahu anhu ya ce shehu tijjani ya faɗi filmarratil wahidati min al-ismi bi sittati alafi marra min salatil fati'i lima ughliqa sai ce wal marratul wahidatu minha in ka yi shi salatar fati so ɗaya ta min kulle zikirin tana daidai da kowane zikiri ba nan nake so in karanta ba amma mu je wa min tasbihin wa min kulli istighfarin wa min du'ain ba nan nake so in karanta ba da Allah akwai inda aka ce in aka tattara ibada na mala'iku da mutane ba zai yi daidai da shi ba ku yi haƙuri da Allah ina so ne in karanta yawwa gashi nan bayan ya kawo ina zuwa da Allah ku yi haƙuri ina so ne kada in musu karya na faɗa abin da suka faɗi to sai in lissa abin da suka faɗi shine adalci kada in musu sharri yawwa gashi nan gashi bayan ya ce fi sahifatin minan nuri ta zo ya ce sun maƙala shehu shehu tijjani ya ce falamma ta'ammaltu hadhihi salata kaga falamma ta'ammaltu hadhihi salata annaha awajadtuha la ha ibadatu jami'il jinni wal insi wal mala'ikati tajiba yake cewa sun maƙala shehu ya ce falon mata ammaltu yi sala ya ce yayin da na kula da wannan salati na lura da ita waje tuha sai na same ta ita salatul fati la tazinuha ibadatu jami'il jinni wal insi wal mala'ikati in aka sa ta a sikeli ita salatin fati a gefe ga ibadar dukkanin aljanu kakaf ɗinsu su ifriti minar jinni ɗin nan ga ibadar dukkanin mala'iku su mala'ika jibrilu adadinsu ba wanda ya sani sai Allah wa ma ya ya'lamu junuda rabbika illahu ga ibada na mutane kakaf kaga hadda annabawa dan al'insu aka ce hadda annabawa hadda waliyai da salihai kowa ya shiga ciki in aka tattara ibadunsu ba zai yi daidai da salatul fati ba to tsaya ka ji wata falalar da ya zo nan zai faɗi wata falala ya ce alfatihu lima ughliqa amrun ilahi la madkhala fihi lil uquli salatul fati fa al'amari ne na Allah babu mashiga ga hankula ciki sai aka ce falau qaddarta mi'ata alfi ummatin da zaka kaddara a samu al'umma guda dubu kullu ummatin mi'atu alfi qabilatin dukkanin al'umma guda ɗaya a samu ƙabila dubu ɗari falau ƙaddarta mi'ata alfi ummatin da za ka ƙaddara a samu al'umma dubu ɗari kullu ummatin kowace al'umma mi'atu alfi ƙabilatin akwai ƙabila a cikinta guda dubu ɗari fi kulli ƙabilatin cikin kowace ƙabila za a samu mi'atu alfi rajulin za a samu mutum guda dubu ɗari wa asha kullu wahidin minhum dukkanin ɗaya daga cikin mutane dubu ɗari ɗin nan ya rayu tsawon mi'ata alfi amin tsawon shekara dubu ɗari ya zukuru kullum minhum kowanne yana ambata daga cikinsu fi kulli yomi cikin kowace rana alfa salatin ala nabi salati dubu yake wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam min ghairi salatil fati amma fa shi ba salatil fati yake ba kila salatul ibrahimiyya yake an gane ilah wa sawabu hadhihi umami kulliha a tattara ladaddakin wa'annan al'ummatan kakab fi muddati hadhihi sinina kulliha cikin tsawon wa'annan shekarun dukkanin su fi hadhihi al-azkari kulliha cikin wa'annan zikiran da yake yi na wani salatai ba salatul fati ba yace a tattara duk al'umman nan kakab da mutanen da suke ciki da ƙabilun da suke ciki ya ce ma lahiqu kulluhum sawaba marratin min salatil fatihi lima ughliqa ya ce ba za su kira lada na wanda ya salatil fati ɗaya ba ƙabila ce fa tsaya ku ji in ware muku karatu wannan duk suna bashi shi ne saboda su kore ku daga yin na annabi muhammadu saboda su hana ku yin na annabi muhammadu duk aka ba da wannan falalar tsaya ka ji falalar abin da aka faɗi a sami al'umma guda dubu ɗari al'umma fa al'umma annabi muhammadu duk mu al'umma ɗaya ne cikin al'ummatai dubu ɗarin nan al'ummar annabi adam al'umma ɗaya ce cikin dubu ɗarin nan sai an sami al'umma guda dubu ɗari sannan kowace al'umma in ka ɗauko cikin dubu ɗarin nan a sami ƙabila hausa Yoruba. an gane wa'annan yarurruka ƙabilan nan ƙabila kaza ƙabila kaza cikin al'umma ɗaya cikin al'umma dubu ɗari a ɗauko ɗaya to a sami ɗaya al'ummar a cikinta akwai ƙabila ƙabila dubu ɗari a cikin kowace kabila ta cikin dubu ɗarin nan da take cikin al'umma ɗaya daga cikin al'ummatai dubu ɗarin nan a samu mutum guda ɗaya har guda dubu ɗari cikin kabila ɗaya wannan mutumi da aka samu cikin kabila guda dubu ɗari ka gane da ya rayu shekara dubu ɗari mutumin nan kullum yana yin wani salati in kaɗa salatin ibrahimiyya ko kuma salatun tunajina ko kuma salatun nariya ko wani salati da yanayi yi yana guda dubu ɗari kullum tsawon shekara dubu ɗari shi ɗaya cikin ƙabila dubu ɗari daga cikin al'umma ɗaya cikin al'ummatai dubu ɗari kullum ya ringa yin wani salati amma ba salatul fati ba a tattara ladaddakin da wa'ancan mutane za su samu al'umma guda dubu ɗari duk ɗaya al'umma akwai ƙabila dubu ɗari duk ƙabila ɗaya cikin dubu ɗarin nan a samu mutum dubu ɗari ya rayu tsawon shekara dubu ɗari yana wani salati ba salatul fati ba kuma dukkanin su fa duk mutanen da suke cikin wannan al'umar da suke cikin wannan kabilar da suka rayu tsawon shekara dubu ɗari da kullum suke wani zikiri wani salati ba salati fati ba dubu ɗari a tattara ladaddakin su kakaf na al'ummatan nan kakaf ma lahiqu kulluhum thawaba marratin wahidatin min salatul fati ba su riski ba su samu lada na ɗaya guda ɗaya na salatul fati ba duk a tattara su duk shekarun da suka yi duk yawansu don Allah nan ba kore al'umma ba ne daga yin salatin da manzan Allah ya koyar don Allah don Allah ba korewa annabu mabiya ba ne kai a wani lokacin fa da shehu tijjani ya faɗi falalar ya faɗi falalar sai ya nuna ma bai faɗi komai ba ya ce kai da zai faɗi haƙiƙa guda ɗaya daga cikin haɗa'ik na salatul fati ya ce manya-manyan arfai ne za su ittifaki su yi ijima'i su tattaro akan kafurta shi to ashe bai ma faɗi komai ba ga shi cikin littafin al-ifadatul ahmadiyya shi yasa kishin mu annabi Muhammadu wala ba ma wallahi kishi na wa manzan Allah ne yasa ba na yin ta saboda ba yanda za a yi manzan Allah ice bai ba komai ba kai kuma ka zo ka ce a'a ai ga wani abu ya bari bai koyar ba wai saboda wani za a bawa daga baya a wani za a ba daga baya ba sahabbai za a bawa ba duk kishin da yake yi wa sahabbansa duk san da yake musu duk kishinsu da yake duk san su da yake sai ya ɓoye musu salatul fatihi sai ya zo ya baka kai kai akwai inda suka ce fa in baka yadda zancen Allah ne ba fa baka da lada Ba baka da lada sai ka yadda zancen da kuma kana yadda zancen Allah ne ka kwashe kayanka daga gaban Allah fa ka kai gaban wani kuma ka kwashe kayanka daga sunnan manzan Allah sunnan wani fa ka fa. wa'annan dalilan ne yasa wallahi ba ma yi kuma duk mai hankali mai karatu ya san muna da dalilin kinyi duk mai imani kuma dole ya yadda da mu akan ba za a yi shi ba akwai irin masu ba da shubaha to ni yanzu ni yanzu eh, a karamin kallawa ni na iya yi ban yadda da abin da aka faɗi ba a'a ba ka iya yi ba ya aka yi to ka san shi eh, don haka tsaya mu sa number waya Allah ya shirye su to wallahi wannan ne yasa kana ji ba ma yi kuma muke faɗi duk mai imani ba ya yi ba haka kawai a ah, haba Allah Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam barka da aiki suna Abubakar daga Kaduna. To Malam Abubakar daga Kaduna muna jin ka. Kai malam duk cikina nan yayi sanyi gaba daya in ga ma malam. Kai Allah ya soki. Amin dole ai jikinka ya sanyi irin wannan abubuwa haka. Wallahi tala yanzu kaga malam na farko dai wato sun yi wa wannan shi muhammadu bakari da awal arnaut annabta tun da an ce mala'ika ne ya kawo shi na biyu kuma sun nuna kenan manzan allah ya ɓoye wani abu kenan bai bayyana wa mutane ba sannan na uku kuma mala abin da zai baka takaici su ba su fito sun yi karatun nan ba kuma an kun fito kuna yi kuma suna zage-zage to kuma wai sai su dinga fakewa da wani gyaran baki da wani gyaran menene fahimta to annabi da dai ba mu littattafan nan da muka da hadisan nan gaba ɗaya dai a bayyane ba mu su babu wani abu da aka ce wani ba zai gane ba sai wani kawai an ce da al'umma musulmai kowa ya gane ai habbakin ma su zo mu su gyara mana habbakin ma mu ne ai malam bakin ma su zo su gyara mana mu gani to ai ba za su so ba za su so ba yanzu kamar wani ne da na gana wani zage-zage din nan ni a da kuka yi da shi din nan shi kai kan ana maganar kafirci kana maganar wai a zo a yi larabci to larabci muna hausa muke ji in an yi larabci mu hausa muke ji da hausa kuma ake gaya mana da hausa muke fahimta to in an yi larabci wanda bai jin larabci shi kuma a yi yaya da shi sai eh, malam wannan al'amari da ubangiji Allah ya shirya mu Allah ya sa su gane kuma malam duk masu zagi naka dama ai idan hujja ta kare ba babu fa abin da zai sai dai zagi babu wani abu da sai dai zagi kawai ya su eh a ci gaba malam Allah ya ganar da mu Allah ya fahimtar da mu su Allah ya ganar da su Allah ya sa su gane su wannan abubuwa duk ba wanda mun sani mun san su mun gane su mun iya su muka bar su kuma muka da muka gaba gaskiya bane muka tattara muka tura musu kayan su can so saboda haka muna addu'a duk wanda bai gane ba Allah ya gane da shi gaskiya ne eh, a tashi lafiya amin da za ku zakumullahu khair assalamu alaikum na'am ya gida ya ibada alhamdulillah ina lafiya dan uwa to malam ɗayiru muhammad daga jihar adamawa ina jinka assalamu alaikum wa alaikum assalam ina jinka alam muna jin karatu Allah ya saka da alkhairi karatu yana kara mana imani da son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne dan uwa wato malam ni dan ƙarin bayanin da nake so in yi hmm. wa'annan mutanen wallahi a fahimta na malam kiristoci ma sun fi su adalci a wurin koyi da addininsu. su hmm. za ka kalli idan an samu wani rabirin fada ya musulunta ya zo yana karanta bible kan cewa ga inda kiristoci suke saba wa Allah da sauransu hmm. zai yi wuya ka samu wani daga cikin kiristoci ya ce bai iya karatun ba ko fassaran ba haka ba ne sai dai su yi shiru su masa inkari ta wani gefe amma mutanen nan a yanzu kuna zuwa ku karanta littattafansu ku fassara shirkan da yake ciki amma mutanen nan don ba su da kunya ba neman shirya ba ne a gare su sai su zo suna cewa ai karatun ba haka ba ne fassaran ba haka ba ne to malam ban fahimta ina mutanen nan suka dosa ba wallahi hmm, ai malam maganan ka da ka faɗa nan kishin mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kadai yasa muke kyaman duk wani abun da aka danganta in dai ba na shi ba to fatan mu dai a takaice malam ubangijin Allah ya sa su fahimta Allah ya sa su gane mu ma ba don karatun da ake ba duk da fasinjojin su ne wallahi alhamdulillah Allah ya tsare ku Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara muku imani da ikilasi da mu baki ɗaya Allah ya amsa malam muna godiya sosai amin amin jazakumullahu khair assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya shek shehun faransa ya shek ya shek ina wuni ina gajiya ya iyali wallahi alhamdulillah ya wajen naku alhamdulillah wallahi malam ya kokari kuma wallahi alhamdulillah kai ma kana salatul fatin ne eh, to ni dai ka san ma ni fa sai anan ma na san ta fa ni ba san duk wa'annan abubuwan ba wallahi malam sai anan amma yanzu malam wai magana imani rassan imani guda nawa ne uku ko wanda dole kai imani a zuciyarka ka kudirce kenan sannan ka yi aiki sannan ka faɗa ko? ok yau wato a yanzu ka wannan don kada su ce ma ka yi wannan ƙwaya uku ne ka yi imani sannan ka furta sannan ka kudirce kai eh, aiki wannan shine musamman iman a wajen ahalis sunna na'am qaulun wa amalun wa i'tiqadun na'am to yanzu malam sai yanzu wani ya ce ya yi imani sai aka zo ana haya haya haya haya sai ce a'a wa saboda wannan haya hayan ba a matsa mushi ba ba komai haka kawai saboda idan mutane eh. sai ce ai wannan abin da ake faɗa ba haka bane ya cire wani abu da aka tabbatar da shi a addinin musulunci sai ya ce ba haka bane saboda tsoron mutane amma a zuciyar shi ya kudurci haka hmm. shi wannan mutumin har yanzu musulmi ne ah, ai ya bar rukuni daya kaga ya zama munafiki kenan mu ya nema mana mu mu'amala a zahiri amma a zuciyarsa ba haka bane bai yi imani ba kaga munafiki kenan na'am to yanzu kamar ita wannan salatul fati a malam hmm. akwai mutane da kuka kuka karanto irin wannan karatuttuka kamar ta salatul fati daidai take da saukar alkur'ani su dubu shida da wane ne da sauransu da shi kuma wannan wanda gashi nan dai littafin su Eh, nan ba mu eh, nan ba amma za mu karanto gaskiya eh a wai saboda ai imanin da ita ne magana da imani da ita ita salatul fatin eh to wani lokaci kuma eh, idan aka karanto aka ce kamar yadda karatun nan da kai mm. a ce a ce ta zama kamar wahayi kenan tunda mala'ika ne har ma tafi ma wahayi wannan tafi wahayin alkur'ani kamar yadda kai bayani hakan nan mm. to can sai aka ga wani shehu ko yansu shehu ne kamar yadda suke suke cewa wannan magana ba haka ba ne ba a gane ba kuma a littafin ma babu kwata-kwata eh. to yanzu sun fito kamar sun fito yanzu sun yi wani sun yi inkarin imani kenan da ita a filin idan jama'a saboda mutane kar su guje su ko kar su bar cikin wannan abun nasu to yanzu irin wa'annan mutanen imanin da suka yi imanin su na cikin tijjaniya yana nan daidai ko kuma da ya ya samu wannan ko kuma akwai munafunci a ciki kasan da yake to a dai imanin su na tijjaniya ba za a ce ya samu matsala ba a yadda suka tsara saboda daman suna cewa a ringa ɓoyewa idan aka gamu da mahajubai to kada a bayyana sirrin Allah daman suna da wannan a cikin jawahirul ma'ani in ka duba cikin muqaddima mm. wai suna cewa wai imamul junaidi yana cewa da shibli la tufshi sirrallahi bainal mahjubina Eh. Eh, kada ka yada sirrin Allah tsakanin mahajiwai to kaga a wannan daman suna ɓoye wa'insu abubuwa suna cewa a ɓoye amma dai a musulunci eh, sun yi munafunci munafukai ne a musulunci saboda sun yi imani da wani abu a zuciyarsu sa'annan suna bayyana wanda ba shi ba kishe ta kishe wannan abu ya ka yi na'am To uh, yanzu uh, wayannan mutane kenan a musulunce su suna nan a musulunce su musulmai ne tunda ai sun yi imani da shi wannan ita wannan wannan salatul fati kuma sun tabbatar kamar yadda ka karanto yanzu salatul fatin nan manzon Allah bai zo da ita ba amma wai an sanar da shi ita sai dai lokacin wanda zai bayyana ta bai zo ba to ita wannan salatul fati malam a cikin wannan siga ta magana da suka rubuta a cikin littafin su eh. bai nuna cewa ita salatul fatin nan ta fi duk wani abu na na musulunci ba su qur'ani su sahailala dukkan su bata bai nuna haka ba ya nuna mana tunda ai an faɗi cewa ka san cewa aka yi ta'adilu wa min alqur'ani sittata alafi marra gurin nake so wannan aka ce wa min kulli dhikrin wa min kulli tasbihin wa qa'fil kauni wa min kulli du'ain sagiran eh, menene wa min kulli du'ain ina zuwa da haka akwai wajen ai kaga yanda ma tafi alqur'ani shi alqur'ani ai ana aka rubuta shi ko mm. to ita kuma a rubuce aka kawo ta Eh. a rubuce aka kawo ta eh, a cikin a cikin a cikin a cikin kyalle da da da menene na kudura <laughs> to ko <laughs> ko da ke malam naji suna cewa ai manzon Allah ya zo da musulunci ne shi kuma shehu tijjani ya zo da da ima da musulunci da da menene a'a ihsani ihsani ne na karshe wanda shehu ibrahim ya zo da shi <laughs> to yanzu eh yanzu shi wato manzon Allah shine ya zo da musulunci wato sai ka zama musulmi za ka mm. zama ɗan tijjaniya ƙololuwa shine kuma ka zama mabiyin shehu ibrahim a eh, inyaz eh, to yanzu kenan a cikin shehu ibrahim isa inyaz shine ƙololuwa kenan har ya fi shehu tijjani ma shine ƙololuwa yanzu kenan gaba ɗaya duk sai mu juya mu koma jibin shehu ibrahim kuma ka san wani abu da zai baka mamaki na'am Allah da ya samu dace mm. Allah ya samu dace amin malam abin mamakin ka san a wani wajen ma sai da suka faɗi da suka faɗi falalar salatul fati ɗin ma suka faɗi abubuwa suka faɗi abubuwa suka ce kai abubuwan da suka faɗi fa na falalar safa kamar ɗigon ruwa ne a cikin teku in ka sa allura ka sa a cikin ruwa eh a cikin teku to wannan abin da zai allura za ta kamo na ɗigon ruwa in ka auna da abin da suka ɓoye na salatin fati ko to haka yake kamar wanda aka faɗi na wannan salatin fati ɗin shi yake kamar ɗigon ruwan nan Da a takaice ne Qur'ani ba komai bane kwata-kwata a gurin su duk wani duk wani abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam ba komai bane ko kayi ko baka yi ba ba komai in dai yi salatul fati shi ai salatul fati in ka karanta ta so ɗaya ma dole ka shiga aljanna ai to haka suka ce to kuma me yasa suke yanzu suke mai da wayanda suka karanta ta da ko kuma idan an karanta ta da aka zo aka fita kenan an goge kai ridda. <laughs> malam rabiu ga wani nan yana ta kira to malam to a dauki wani Allah ya taimaka Allah ya kare mu daga sharrin wayannan mutane Allah assalamu alaikum jazakumullahu khairan ga wani nan yana ta kira ba sani ba kudin dariƙa ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah na'am dan wadawa muke magana sa'ayun mana sunana Suleiman Mustafa na'am Suleiman Mustafa barka dai daga ina dan dariƙa ne kai <laughs> to Allah ya tsare mu dai Allah ya kiyaye <laughs> daga Jos ok to barka da zuwa malam Usman Mustapha daga Jos muna jin ka gaskiya malam Allah ya saka muku da alkhairi sannan kuma gaskiya ina matukan jinjina maka da irin wannan kokari da kake yi a gaskiya malam in aka ce yau Allah ya sa ka ka fito a kana mabiyan sunna ne to layi ka ka kai sujadan godiya ma Allah subhanahu wataala wannan haka yake wannan haka yake sun kangi na san zuciya wallahi haka yake saboda babu komai a cikin dari ka banda san zuciya san zuciya in the sense of shine hmm. manzon Allah ya kawo abu to lalle lalle abin da manzan Allah nan ya kawo ana so sai wani shi ma ya kawo madadin irin wannan abin da manzan Allah ya kawo kuma sai ya kora mutane ta yaya za a yi sai yawwa eh, su to yanzu kaga mu mu da Allah ya taimake mu hmm. ba ma yi to wallahi har tausayin duk wanda na ganshi mabiyin nan ɗarika ne yake dan saboda bai san ma me ɗarikan ba shi tukunna kawai wayannan sauran mabiyan sun nan kawai suna bin su ne suna bin makafi ne kawai suke bin direba makaho so to muna roƙon Allah wallahi kamar yadda kuke kokarin nan malam saboda fahimtar da mutane wannan abin muna roƙon Allah Allah ya muku sakayya da gidan aljanna kuma Allah ya muku Allah ya sa mu dan shi ya azurta mu da ikhlasi dan uwa jazakumullahu khair amin amin to Allah ya sa mu dace amma dai gaskiya wayannan mutanen kun cutar da al'umma to wa yake kira akwai wani yana ta kira masu zagi na a comment na yafe muku wala ba ku gane bane Allah ka shige su su gane bane ya Allah eh Allah ya shige ku wala ba ku gane bane assalamu alaikum na'am barka da ya ya gida ya ibada alhamdulillah sai godiya ustaz Musa Musa Yola ne daga Gatan Kowa to malam Musa Yola daga Gatan Kowa Musa Yola Eh, ya gida ya Legas. Alhamdulillah sai godiya malam. Allah ya muku jagora. Ina yi maka addu'a malam. Allah Allah ubangijin Allah ya ƙara faɗaɗa maka ilimin ka. Kai ma Allah imam fiye da nan. Yadda kake amfanar da mu na ubangijin Allah ya maka sakaya da gidan aljanna. Amin kai ma Allah ya sa mu. Allah ya ji Allah ya ji Allah ya ji kan mahaifa. Amin amin kai ma Allah ya ji kan naka. Amma agar makala nace mutumin nan dan mu da yazo yace zai yi zai yi program a Isha da gaske yake. Wane ne? kaza wa kaza wannan aliyu alhaji ali a zai zo mana sai dai in sun bi shi ta kasa kasan ba sa so ne a ringa fito da su daga gidan babarsu shi yasa ina ganin ni kwata kwata bai ma bai ma juma da fara hawa irin wannan social media yana wa'azi ba sam sam sam shi yasa yake ta babatu haka eh zai yi laushi ne ai ka bar shi to Allah Allah Allah ya kai mu lokacin muna jira sa yankan rake ne <laughs> assalamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana assalamu alaikum wa alaikum salam inna hadha al-ilma huwa lahmuka wa damuka wa assalamu alaikum alu yawm al-qiyama amman ta'khudhuhu wa alaikum salam Assalamu alaikum. to ina jin kana da matsalar network ɗin uwa to e, kada in tashi ba ga wani nan yana ta kira na kai kira su biyu abu jafar in ka gafa abu abu din na an ce ku yan izala ne abu ku kuke koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama ko su suke yin alkuyi Eh, an ce idan ka ga abu abu din nan abu kaza abu kaza an ce duk yan gidana ne haka suke cewa to kayi nesa ga wani nan yana kira assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na barka da zuwa yawa shek sani alkanawi allah ya saka ma da alkhairi kai ma allah ya saka ma da alkhairi to alhamdulillah alhamdulillah allah ya kara imani allah kuma ya kara juriya akan wannan gwagwarmaya da ake ta ma da ita amin malam usman wato wato wato ce abin da yake bani mamaki shek na'am abin da ban da yake bani mamaki da majoratin mutanen da mu muke tare da su daga nan Kano mu da yake muna nan garin naku na'am musamman local government din tamu za ka dinga dauka ba su ma san akwai wani salati ban man da wannan salatul fatir gaskiya saboda san akwai saboda nisan da aka yi da sunna ba a koyar da su cewar ma akwai salati har ma ka ji wani yana mamaki ma an fito ana irin faɗan wayannan abubuwan a kansa duk ba su sani ba duk rashin sani ne yasa suke bin wannan abubuwan su an kawo su abubuwa ne a kife wallahi shek gaskiya ne wannan abin da ka faɗi haka yake hasa a junan su ma ba ta fuskar ba eh. hatta a junansu ma kan faɗi akwai prob yakan faɗi yanda in ana cewa ai salatul ibrahimiya suke canja fuska suna nuna kiyayya salatul ibrahimiya din yana zargin su aka, kuma bai san cewa shewanin su ya kamata ya zarga saboda su suka kaɗa mutane zuwa salatul fati din ta hanyar ƙirƙiro ƙarerai a kansa da bashi da bashi waɗansu falaloli da shagaltar da al'umma da shi wallahi zargin su ya ringa yi wai an sa ma girma mata a ce ta fito daga bakin manzan Allah yaya za su girma mata bayan kun kora su salatul fati kun kirkiro falalai ya kun bata dole a shi ne abin <laughs> da yake faruwa duk wanda bai je makaranta bai ji abin da aka faɗa kanta dole ita zai rike gaskiya ne dole bai je makaranta ba izi abubuwan da suke faɗa kuma dama shi abin da ya tashi gani kenan mutanen mu an yi nisa da karatu ba a zuwa zauna a yi karatu a gaban malaman sunna malaman sunna ana tsangoma su Allah ya shirye su wallahi dai Allah ya taimake mu alkanawi muna muna roƙon Allah ya yafe mana abin da muka yi na baya amin amin amin su ma Allah ya taimake su assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam barka dai Yawa barkan mu da wannan lokaci. Ya gida ya ibada. Alhamdulillah. Da wa muke magana? <coughs> eh kuna magana da Mubarak. To, Mubarak muna jin kai ɗan ɗariƙa ne. Amma ba na ɗan jin ka sosai. sai ɗan. Kuna ji na? Eh ana jin ka sare, ne kai ɗan ɗariƙa ne. eh kuma kana salatul fati eh kai karatu kai karatu kan dan tsaya da Allah mala'ika ba a ganin shi ko kuma kana salatul fati ina yi mana ina yi ka yadda zancen Allah ce kuma ai ai tukunna ba kai da ka Allah ce ka yadda zancen Allah ce karatu fa kai kace kace a kirawo ayi ayi magana to kun ji ai magana ai za mu shiga cikin magana sai mu yi magana na yadda da yadda zancen Allah bace ya kakare ya ki bada amsa ka yadda zancen Allah ce kawai abin da muka ce ma kenan ka yadda karatun da kai kenan akan haka kai karatu sosai kuwa a kai duk baka je ba akan haka ne karatu mana na karantu inda aka ce zancen Allah ce magana ta farko da kai shine magana ba wanda yake ba wanda yake ganin mala'ika in ba annabi ba ko baka faɗa haka ba haka ni na ce ma ni na faɗa haka ga abin da na faɗi tsaya ka ji abin da na ce to na maimaita ma ta ina aka ga mala'ika eh, tukun eh tsaya na maimaita to tsaya na maimaita tunda ai baka ji ba in kuma ka ji ka karkata to abin da na ce na ce babu wanda ya isa ya ce wannan mala'ika ne in ba wahayi aka yi eh. masa ba farko ma waye ya tabbatar cewa mala'ika ne ya kawo ta ya aka yi aka sani eh. abin da ai na ce kenan sannan kana ji to ina so na gaya ma duk abin da na faɗi sannan sai ka biyo ɗaya bayan ɗaya tunda na ga kana tsoro sannan sai na ce an ce an wani magana tsoro ya mana da Allah to ai ka ina jin ka ina rubuta sannan na ce kana ji sannan ai na ce an ce an kawo ta a takarda ta haske kaga ta fi alkur'ani mhm. shi alkur'ani sahabbai ne suka rubuta ta amma salatul fati a takarda ta haske aka mhm. kata a rubuce da alƙalamin ƙudura mhm. aka rubuta ta mhm. aka ce zancen Allah ce aka ce kai duk wanda bai yadda ma zancen Allah ba ce to in ya karanta ta ba shi da lada to shi ne abubuwan da mhm. muka tattauna a kai yanzu da Allah sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya sai ka ba mu amsa za baka na farko maganar wa minti ne za mu baka a'a ai magana ce za mu kawai A tsaya na baka mintuna zai zai fi tsaya na baka mintuna na baka minti goma yayi ma ko na ƙara ma Ya yi. ina jin ka to to na farko maganar ganin mala'ika tukunan mala'ika ya sauka ga wanda ba annabi ba ta kansa za mu faro sai idan muka tabbatar da shin mala'ika yana sauka ga wanda ba annabi ba sai kuma mu ɗauko sauran maganganun naka da kai tsaya da Allah ka ji kana ji ko mala'ika yana sauka ga wanda ba annabi ba da me yake sauka da me yake sauka ga wanda ba annabi ba da shari'a zan ne zan kaya ma ni idan wannan hayani zai ba zan saurare ka yanda za to ai kana eh, ji kai bayanin ka ni kuma zan yi maka bayani zan yi maka ka ji ka da kana ji Eh wato kana ji idan kana so ka amsa abin da na tambaye ka kana ji tsaya ka ji ba a majin ka ba a majin ka ba kai za ka kirkiro wani abu sa'annan ka sa shi sannan ka ba da amsa ba tsayawa za ka yi ba a jin ka fa ba a jin ka ma na wannan ɗin ka fa saboda kada ka yi hayaniya tsaya ka ji kana ji tsaya da Allah kana ji ba a ma jin ka fa ba a ma jin ka ba a jin ka in ma kana hayaniya ba kai za ka ƙirƙiro abu sa'annan ka ba mu amsa ba za ka ba da amsar abin da aka faɗi ne amma in ka ce za ka ƙirƙiro abu abin da muka ce kana ji cewa muka yi duk wanda aka saukan masa da mala'ika ya zo masa da wani abu wanda wannan abin yana hukunta taklifi to annabi ne haka ai muka ce har na kawo cikin fatul bari imam al-qurtubi yace wan nabi fil urfi huwa al-munabba'u min jihati llahi bi amrin yaqtadi taklifan shine annabi ana bashi labari daga gurin Allah da wani al'amari wanda yake hukunta taklifi to ta nan ne ai muka ce an yi da'awar annabta to shine zaka ba mu amsa amma kar ka kirkiro wani abu an gane ko ka yanke mana ka ce shi zaka ba da amsa ba a haka da Allah ka tsaya a hankali ka tsaya a hankali da Allah dan a fahimce ka da Allah ka tsaya a hankali a yanzu ana jin ka zan yi karo ka a yanzu to to na farko misali zantukan nan duk da kai fa da yawa maganar annabta maganar salatul fatihi an ta zo daga amma mala'ika ne ba da ita ko an ba da ita daga ko an rubuta ta da alƙalamin kudura to kaga fa maganganu ne kai da daban-daban sai dole na ɗauko su ah. tukunna tiryan tiryan a ah, tsaya da Allah kana na farko ina so na tabbatar maka da ah, cewa shin mala'ika yana sauka ga wani ko baya sauka kaga daga nan sai mu dora zancen a kaga da Allah tsaya ka ji kana ji to kaga illar kenan wato kai kana so ka yanke zancen sai ka faɗa ai wani abu daban ai na gaya ma abin da ai na faɗi mala'ika yana sauka da me yake sauka yanzu wannan abin yanzu da kake cewa ai mala'ika yana sauka ai da wani ai ba shi bane hatta maryam ai mala'ika ai ya zo ai gare ta amma shin kawai zuwan mala'ika ya zama annabi kenan a tsaya ka ji da Allah kana ji a dunkule za ka faɗi abin da muka faɗi ka ba mu amsa amma wai ka ware sannan ka tsaya ba da amsa kana ji ba shi bane in kana so ka kare shehu ba a jin kama ba a jin ka dai abu da muka faɗi a dunkule ne mala'ika in ya kawo shari'a ga mutum ya zama annabi to sai ka ce ai ba haka ba ne e shi ne abin da yake faruwa amma kana ji amma ka ware ka ce kawai wai mala'ika yana zuwa da wai yakan zo wai wani wanda ba annabi ba kenan kenan ka tsaya wai ka kare wannan ai ba shi ba ne shi yasa nan da Allah kana ji zan sa ka ba a jin ka yanzu saboda hayaniyar da ai kake na maimaita ma abin da na faɗi in za ka iya karewa ka kare in ba za ka iya ba da Allah sai mu ɗau wani na maimaita ma abin da na faɗi mala'ika ya zo kaga a'a oke ka kasa a nan yanzu ka kasa a nan yanzu sai ka zaɓi abu sa'an nan ka wannan ni ban ma san kuna ma karatuttuka ba a'a in saurara abin da za ka bani amsa a kan abin da na faɗi amma ba ka ƙirƙiro wani abu ba wannan ai na faɗi ba da Allah kana ji ba a jin kafa duk wannan surutun da duk kake da hayaniyan nan in za ka tsaya mu baka dama ka tsaya mu baka dama jama'a su fahimta amma in ya gama hayaniyan mayu wannan kaga ba wai wani sako fa ai aka ce ba kaji illar cewa aka bi amrin ya qatadi taklifan ko ba ka jin larabci ne har na kawo al'akamu taklifiya a to ai kaji illar kuma to tsaya ka ji abin da na faɗi to ai shi za ka bani amsa ni na faɗi na kawo shi a matsayin tuhuma to ina ganin bai shirya nan ya kare ba tsaya mu ɗauko wani da Allah eh tsaya mu ɗauko wani ina jin wannan bai shirya ba ga wani nan yana kira bai shirya ai ya kare ba kai ai ba haka ake kare ai ɗariƙa ba kakan maimaita abin da muka faɗi ne sannan ka kare amma in ka zo kana wannan ai shirme za ka yi da hayaniya kawai assalamu alaikum assalamu alaikum to ina ganin wannan bai wannan ba shi yasa idan ka zo da allah kana ji tsayawa za ka yi ka faɗi abin da muka faɗi amma kakka karkatar da abin wai ka ce wa eh ai mala'ika yana zuwa wanda ba annabi ba ko ba ya zuwa wanda ba annabi ba ai wannan kowa ma ya sani ai abin da muka tuhuma shine mala'ika ya zo da saƙo da wani al'amari da yake hukunta taklifi ibada shine abin nan sai ka tsaya a nan sai ka ce to ga wani mala'ika ya kawo saƙon ibada ga wani wanda ba annabi ba ya yi shi ne to ka ba mu amsa amma sai ka karkatar da abin da muka faɗi ka tafi wani surutu ga wani nan ya yi kira shi yasa ba za ku iya kare shi hunan nan naku ba duk surutu za ku yi assalamu alaikum wanda ba shi ne to ka sai ka ɗan kashe na kusa da kai da Allah ga wani na yana kira kamar yadda ne bayani shi ne wato 'yan ɗariƙa ba sa iya kare abin da ake tuhumarsu kaga yanzu ka zo ka ce ai to za ka ba da amsa mala'ika yakan zo wanda ba annabi ba a ya zo wa ma wannan sayyida tuna maryam ai shi ne abin da muke zargin shehunka a kai muna zargin shehunka ne akan mala'ika ya zo musu da abu na ibada hatta a arifin annabta na karanto ma amma duk sai ka bar shi ka ajiye a gefe kawai kuma wai sai ka tafi can za ba da amsa nan wani amsa za zaka bayar ga abin da muka tambaye ka ko maryam ai mala'ika ya zo mata Allah ce fa arsalna ilaiha ruhana tamassala laha basharan sawiya shi muke zargi shi yasa in zaka dunkule abin da muke tumawa to shi yasa ka ki farawa daga cewa salatul fati zancen Allah ne saboda kai ba za ka iya ba ko assalamu alaikum assalamu alaikum dan uwa wanda fa kake ji a gefen ka sai ka kashe wanda kake ji a kusa da kai sai ka dan rage shi ko ka kashe wa alaikum salam muna jinka assalamu alaikum assalamu alaikum Yawwa suna haidar usman na'am eh muna jin ka haidar usman eh ina jin ka muna ji wa alaikum salam fa muna jin ka sosai Yawwa kana ji na ina jin ka suna na aliyu haidar usman eh aliyu haidar usman muna jin ka Akai akan wannan ni ba ba yau muna jin ka eh, farkon abin da kai na'am Ina ba amma ina so ne in magana akan rubutun da kai na kan farkon layin ka kace din ne wani ne shi ko ban ji ba dan mai mai sani ba eh. zai Ayatul Fatihi ba. Eh duk wanda ya imani da Allah ba. Duk wanda ya imani da Allah. Da manzon Allah. Eh, eh san mai salatul fati ba gaskiya ne. Ya eh, haka na ce. Salatul fati ba. Ya haka na ce. To ni tambayar da nake so shin kai ne ka ɗauki salati da farko tukunna hmm. sun shin ka ɗauke shi ne kake yi ko Allah ke to kaga wannan tambaya kuma ai ba tambaya ba ce ni na ɗauka ma cewa za ka yi mai wujjarka da kafa ɗaka da kayan na wujja eh. ni wallahi na ma ɗauka ma abu za ka so ne in tambaye ka tukunna eh. ina jinka ni ba na jinka to ni na jin kasar ina ganin za mu soke wannan ni na zaci ma tambaya zai yi wani wannan ko ya ci a'a me wujjar ka ai na faɗa haka amma ya maimaita topic kaji bai ma wannan ba Allah ya sa mu dace shi yasa da Allah yan dariƙa ku tsaya ku kare shehunan ku a wannan ga wani nan na ga yana kira assalamu alaikum shek da Allah zan ɗan yi alwala in dawo ina zuwa Salamu alaikum akaram ko Yawa i bayani zan dan yi alwala na dawo dan yi magana ina zuwa. Ah, wato alhamdulillahi da Allah ya kawo mu wani lokaci na social media wanda cikin ikon Allah da abin da ake gani kamar karya ake wa mutanen nan yau gashi ya bayyana ƙara. tun daga wayanda ake gani su da kansu suke aikatawa a ɗauka kuma a sa a social media zuwa wanda ku su malin alkanan kuke karanta su man bashir argungun su malin ahmad mahmud ahmad al'imu ziyatul fata su malin anas idris muhammad idris su malin kaki su allah ya saka muku da alkhairi allah ya muku ya tabbatar da diga-diganku akan daidai Allah ya kada duk wata fitina da za ta iya tasowa wanda zai shafi imanin ku Allah ya kara muku ikhlasi da mu duka wato wayannan mutanen duk duniya ba abin da ya dame su kaman wannan abin da ake yanzu a karanta littafin su a bayyana kafirci da ke ciki kafircin da duk wani mai hankali ya san a nan kusa ba wani addini da yake cike da kafirci kamar na addinin nasu kuma abin takaici ba sa namban waya a ce su kira ba su kira ba su in suka je su shafin sai su yi wani abu na almundahana ba kuma za su sa namban waya ba ina kallon ɗaya daga cikin su wannan na kaduna mai baro ta wai sunansa ko mai sunan shi yana magana akan cewa abinda shehu tijjani yake cewa cikin jawarul ma'ani cewa duk wanda ya sujjada eh, gilgairin layi ba wa Allah ba ya sujjada wa kowa ba face wa Allah subhanahu wato duk mai bautan gunki ko wani Allah ba wani Allah yake bautawa ba Allah yake bautawa sai ya ce wai karhan to na farko ire-iren wayannan muna son da su ringa kawo mana magabatansu tunda musuluncin nan dai ba kan su yau tijjana ka fara sallah ba ba kan yau tijjani aka fara fassarar qur'ani ba ba kan yau tijjani aka fara yin musulunci ba wani magabaci ne shin abdullahi bin abbas ya yi tafsirin qur'ani fassarar da ya ba mu wannan ayin kenan shin abdullahi bin mas'ud ya yi tafsiri shin wannan shine wa alaikum salam Sheikh na dawo ban sani ba haka ko za dan samu NCN ɗarika su ƙara kira saboda kada mu tashi su ce ba a ba su da. Eh to malam in dai in dai an same su a neme su dama su muke ne wa yan uwanmu ne ba ma adawa da su kai da akidan da suke kai lallai hmm. abu ne wanda dole dole akita abin a bace a bar kyama a bace a ba wato wani abu ne mai muni munin ma ya eh, wuce wani na tsami kiransa Allah ya sa mu dace akwai wani na ga ya kira kafin lokacin sallah Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am, da wa muke magana? Yawwa, kuna magana ne da Usman. To, Usman muna jin ka. Kai dan dariƙa ne? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, ina jin ka sosai. Kai dan dariƙa ne? to ina jin ka fa network a ina jin ka fa sarai ina jin ka ina ji yawwa to na ga topic ne kana na ga ka rubuta ba me eh, duk mutumin da ya imani ba zai mm. da salatul fati ba ba zai eh. salatul fati ba gaskiya ne to me na'am me hujja na ce me hujja na ce mutum wanda duk wanda yake yin salatar fati bai dade bai yi imani ba yawwa saboda kana ji an ce ah. zancen Allah ce kai ka yadda cewa salatul fati zancen Allah ce na'am ka yadda kai eh, a to ai a tambayar ka ne da Allah to kai da ilimin ka kai ya kai wajen ka yadda zancen Allah ne to yadda da ni ka yarda zancen Allah ce saboda eh to idan ilimin ka bai kai ba kana ji eh, da Allah je ka kakkaba ta mana lokaci tunda kai ma ilimin ka bai kai ka gane zancen Allah bane salatul fati ba wa'anda ilimin su ya kai eh suka gane salatul fati zancen Allah ne su kira <laughs> yawwa haka suke sai su ta wannan suna bata mutane lokaci ga wani wanda ya kira shi ma a bashi dama eh. ga wani nan naga yayi kira naga miss call shi yasa kuna ba mu wahala da Allah ga abin da aka faɗi ku tsaya a shi ku yi bayani kuna tarara gefe ku bigi can ku bigi can ba a haka abin da ake tuhuma ku shi za ku tsaya ku ba da amsa wannan to bai ɗauka ba naga wani yayi kira yanzu yanzu ya mai kiransa gashi nan wa afa anna wa lana assalamu alaikum alaikum wa alaikum salam alaikum ina ma barka da warhaka ina ma fara na'am dan uwa ni ma ine ma da wa muke magana ni ne ahmad da yaya ahmad yaya abdullahi daga kasar da kai karatu chadi ok daga chadi masha Allah masha Allah ma na muna barakallahu fik masha Allah ربنا يجازيك بأحسن ما يجازي باقي السالي Amin jazakumullahu khairan. Jazakumullahu. Allah ya fatan alheri ne kawai na kira in yi maka kuma Allah ubangiji ya karfafa ka amin amin Allah kare ka baya amin amin Allah ya amin amin malam Ahmad Afwan daga Chadi wa alaikum salam barka dai dan uwa da wa muke magana yawa ina na'am ina jin ka dan uwa ina jin ka salatin Allah ne mana ba salatin Allah ba Allah ne ya yi shi zance ne na Allah ba wai salatin Allah ba Allah ne ya yi shi zance ne na Allah haka yake na Allah ne yau to ni ma da Allah ne yi to a wani waje tsatsa to shikenan me wuja ba mu wuja Allah abin da yace inna Allahu malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima yace lalle ni Allah ina ina wa annabi salati ba nan wani aikin ba salati ba ga annabi ya ayyuha allazina amanu ya ku wanda kuka imani bai ce ya musulmi nuna ba da ce ayyuhal musulmi ne kaga ya hada da kadiriya yan shi'a yan waye yan waye yan ilala to yace ya Muminu na ya ku mu'minai <laughs> ku yi salati a gare shi <laughs> to ina zuwa kai ma garan kanka dariya kake ko salatul fati kai ma garan ga dariya kake ko ko dan uwa ina zuwa ina zuwa a na ce eh? kai ma karan kanka dariya ai kake ko <laughs> Allah sarki dan uwa yaya ma sunanka yaya sunanka da Allah ina ji mu je eh yaya sunanka yaya sunanka da Allah sunana Yusuf Usman Malam Yusuf Allah isa ka gane Malam Yusuf kai ina zuwa kai yanzu ba da da salatul ibrahimiyya ce ta gama ba to ah. ita ma in kai salatu ibrahimiyya din ai ba bane kai salatin Allah ne ya salatin ba wannan muke wannan ba kana ji ba wannan muke zargi a kan salatin ina ganin sai an jima Malam Yusuf Allah ya shirye ka Eh, malam yusuf shi gara kansa da ya faɗi ya faɗi sai ya dariya <laughs> assalamu alaikum malam wa alaikum salam dan uwa da muke magana a gida ya wajen alhamdulillah muna muku fata alheri malam to ni ma ina ma fata alkhairi Allah ya saka da alkhairi da aibu Ilyasu daga Ivory Coast to malam Shu'aib Ilyas muna jin malam Shu'aib ina gaida ku da kokari malam to ni ma ina amsawa malam Shu'aib kuma Allah ya saka muku da alkhairi bisa ga yadda kuke aza mutane akan hanyar daidai amin amin kai ma ya saka ma da alkhairi kuna kira su ga su watsi da su da hanyar da ba ta da kyau su karɓi ta manzo Allah wannan su su su wa'annan ɗan ɗari kun ka gane kai malam ko mm. su ana ana ana gina na suna kokarin su rusa gina <laughs> Allah gaskiya ne eh eh mana gaskiya ne ko to ba wasu ba wani karatun da suka yi ba nan to idan da mutum ya yi karatun ya zai dauki salatul fati mi yace ce salatul fati to wallahi dai abubuwa dai ga sunan suna faruwa sai dai addu'a eh ga salatin yayyan halitta ga yanan salatin da da an ka bada yayyan halitta ya bada har wanda zai zo ya inkari akan akan salatul fati to ga wani dan uwa nan yana ta kira ban sani ba Asalamu assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum assalam. Na'am dan wadawa muke magana. Sunana Muhammad Gali daga Neja. To Muhammad Gali daga Neja muna jin ka kai ma dan dariƙan ne. Sai ma. Sosai ma. Eh. Ka yadda kenan salatul fati zancen Allah ne. Na yarda mana, ta ba zan yarda ba, na yarda sosai. to yaya aka ya zama zancen Allah ba mu ilimi yi mana bayani alhamdulillah na farko salatul fati an ce as-salatul al-fatih to na farko an ce karanta wannan salatul fati za ka fara da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad komai ya kare hmm. ya eh me kace tsada Allah na zo kin wannan salati akwai atsari to kuma har yau ba ku da kwakwaron hujja da ya nuna cewa wannan salati wato da wani ake ba da annabi ba kuma muna da yakini cewa kaga haka wani ya zo ya bata mana lokaci da Allah haka wani ya zo ya bata mana lokaci da abin da muka faɗi to sai an eh? jima eh haka wani ya zo ya bata mana lokaci ya ringa hayaniya ku ana dora ku akai ku tsaya ku yi zance na ilimi kila ko su sa gane ma dariƙar amma ba kwa tsayawa ku yi magana na ilimi sai dai ka ji mutum ya bugi can ya bugi can ga abin da muka faɗi akai ka tsaya ka ba da amsa haka suke hayaniya suke yi ko kaga mutum ga abin da aka faɗi sai ce wani abu zai zaɓa daga gurin kansa ya ba da amsa ba a haka ai da Allah wa alaikum salam barka dai barka ne malamun alhamdulillah da ba muke magana kana magana da Umar Mukhtar to Umar Mukhtar muna jinka ka Abuwa ya muku fata alkhairi kuma Allah ya ba da taimako sosai amin amin da za kuma lawo khairan kuma Allah ya taimake ku to ina ganin za mu tashi za mu tashi za mu tashi akwai waɗanda suke kira to ga wani nan ya yi kira wa alaikum salam wa rahmatullah da muke magana Ah, awal ibrahim wanda aka da abu ali to malam awal ibrahim muna jin ka ina kira daga nan kasar tunisia na'am daga tunisia muna jin ka Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya kara maka kwarin gwiwa to Allah kai ma ya saka ma da alkhairi dukkanin abin da ake muna gani muna ji don kwanakin baya shi mujita ba mai baro ta ya zage ka ta wani comment kuma daga baya zai share wato an riga da an kai wani matsayi da ba su da wani hujja da za su iya faɗa sai dai kawai zagi din kawai ko a cikin comment section zaka duba ka ta gani suna zagi amma iya shine abin da zai sa su wuce haushi kawai amma ba hujja ba ai wannan ma ai ba shi da hankali boka zaka ce ai mahaukaci ne wannan eh. wannan gaskiya ne eh. mu ci sababu ba wannan gaskiya haka yake eh boka kenan ga bokanci ga hauka ai mahaukaci ne wannan sai ko ga bokanci ga hauka wannan malam Allah saka ma da alkhairi wato lokacin da shi wannan Ali Jos din eh, eh, malam kawo kaza kaza da kira eh. wato ya magana shi Ibn sai da ga abin da ke nufi shi kuma sai ya ɗauko wani abu daban wai yana goyon bayan wancan abu ai na ji an ce sai ya ki bari da mutane bayani amma sai Allah saka mana alkhairi daga baya kuma ka zo kai bayani yadda kowa ya fahimta har su sun fahimta wallahi ai abin da ya da da shi kenan ka sa abin da ya da da shi wato za ka ga ai an fitar da sanarwa zai yi karatu ai ya bugu ne eh, yanda ne masa ah, abin ya bugu ya bugu ya ji takaici to wani abin ya sa ya yi yunkuri har ya nemi a bashi dama ya zo ya yi haukansa ai ya bugu ne tun daga ranar yake ta haushi ina jinsa ya yi haushi gare ni ya kai wajen so uku duk ina jin amma da yake na san mahaukaci ne zaka ga aiwan biye masa ba dama abin ne ya sa muka wannan muka wa al'umma bayani irin su mahaukata sai su su samar da wa'insu Allah ya sa mu dace sosai wannan gaskiya ne jazakumullahu khairan to akwai wannan kai ne na ƙarshe lokacin sallah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am da ba muke magana muna ji assalamu alaikum malam muhammad Malam Muhammad kai ne na ƙarshe daga kai shi kenan an tashi ana jin ka. Eh, eh, wallahi alhamdulillah Malam Muhammad. To wallahi akan taɓa Allah ya sa mu dace karɓa mana. Yanzu eh, ni tambaya dai nake so yi. Na'am. Shin abin da ‘yan darika kamar wayanda suke kiran nan ba suke bayanin darika ko dai shanan suke bayanin darika. domin na ga mafi yawan lokuta idan kun karanto na cikin littattafan su bayan shannan sun yi bayani inda suke nufi she su idan sun ko she su suna so su sake maganganun ko kuma a malami ya zo ya yi magana ya yi tambaya dangane da abin da shehun ya zana yana hmm. tambaya kamar su zo su kare bayani yanzu she suna so su sake magana yanzu suke bin shannan ko shannan ke bin su ko dai ana dai tafiya ne. eh wala malam muhammad abin da na fahimta su karan kansu ba su karanta abin da muke karantowa ba ne za ga yawancin su mu ne muke fito da karatun su karan kansu ba sa karanta littattafan to shi yasa za ga sun tsaya gaddama da mu akan wani abu kuma sai ka ga can wani malamin su ya tabbatar da abin da muke faɗi kaga kamar na cewa abin da muka karanta cewa ai ba da tarihin shehu tijjani musamman cikin ramadana ya fi zikirin allah kaga ayoyi wa'insu suna fitowa suna ƙarya ne sai gashi wani shehu daga ghana shehu mas nan ya fito ya karanto wannan abin ya tabbatar da haka ne kuma kaga ai ya fi su sanin ka, yawwa to kaga irin wannan abin su ba su san abin ba ne mu ne muke fito da shi gaskiya abin da na fahimta. Jiya na ji beran ya labe kan wannan topic ko da kai jiya na ga ya labe wani ya ci amma ya turo wani ya zo yana shiri ta. <laughs> Ka Allah ya samu dace. Eh. Amin amin amin. Mala Anwar an tashi kai kira don haka na bakka saura 'yan mintuna na mu da sallah. Na bakka kan layi yanzu nan zamu wannan. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sarki mai kowa mai komar da ya tabbatar mana wannan lokacin a wannan bigirin sannan kuma muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu wayannan gurbazan mazaje wanda yake suna karantar da mu alkitabu sunna sannan kuma suna kwalkwalo kafuci da ke cikin littattafan 'yan dariƙan tijjaniya saboda mabiya wanda ke ba 'yan dariƙa bane suke supporters 'yan dariƙa su gudu su gudu su kama abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma shakka babu a wallahi muna yi 'yan dariƙan tijjaniya shawara cewa su fito su karanta littattafan nan su fito su karanta littattafan nan su gaya mutane gaskiya domin abu uku ake tuhuma a sunna jiya karya suke yi yau an ce yanzu sun yarda gaskiya ne amma wurin wa ka je ya karanta maka wannan magana na biyu wurin wani malami ka je ka karanta wannan littafin to kaga wannan ba hujja ne wannan ba hujja bane kuma wallahi shakka babu duk wani musulmin kirki ba zai yarda da salatul fati ba duk wani musulmin da ya yadda da la ilaha illallah muhammad rasulullah ya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cika wannan manzanci wannan sakon da Allah ya bashi ya cika to wallahi ba zai yadda da rika tijaniya ba zai yadda karta salatul fatih lima gulka ba da mun kaga salatul fatih lima gulka dinnan kullum muna ga musu kamu dat number wannan fa salatul fatih fa addini ne fa wurin yan da rika tijaniya fa shari'a ne saboda idan ka ce baka in kana da rika ka ce baka da salatul fati baka yi ba da rika bane dole ka da kai shehu tijjani ke cewa duk wanda ya roki salatul fati kan anya yana yi ba tare da ya jiro mukaddami an kaddamar shi an ba shi da rika tijjaniya ba to salatul da aka fi na duka bai da shi to salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shin inda salatin addini ne da an ce kamar wanda bai doki salatin ibrahimiya wurin wani shehi ba bai da shi ba addinin manzo Allah wadih ne bayyana abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga mai kashe da ce ballig ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risalatik wallahu ya'simuka min nas manzo Allah ya yani ya ya sanar ya ya ya ya ba da man annabcin shi ya ba da sakon da Allah ya ce ba shi she gashi nan shehu tijjani ya zo an tambaye shi shin wannan falalan da kake fadin ga duka manzo Allah ya mala anwar ba wa alaikum salam Eh, za mu tara sallah lokaci yayi afwan to ba da man Allah Allah sa mu dace mun sake saduwa kuma subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh